وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya kaddara haɗuwar mu a wannan yammaci mai albarka na 28 ga watan Zulhijja shekara ta 1429 wanda daidai da 25 ga watan Disamba shekara ta 2008 miladiya a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da aiwatar da wannan daura a har yanzu muna cikin wannan manzuma mai tarin albarka manzumatul ha'iyya ta ibnu abi daud wannan kuma shine darasin mu na shida insha Allah ta'ala a cikin waɗannan kwanuka masu albarka kwanuka na daura hakan nan kuma a cikin wannan darasi na wannan manzuma mai albarka a darasin mu da muka dasa aya akan shi jiya mun tsaya ne akan baiti na 28 muka fara magana kan baiti na 29 batun abin da ya shafi kaddara mala yake cewa wa bil qadar al maqdur aikin fa innahu da'amatu iqad ad-dini wa dinu afyahu har ma muka fassara shi ina tsammanin alƙawarin mene mana alƙawarin mene mana ajiya eh akan rukunan imani da kaddara muka ce komai yana da rukuni al-imanu billah yana da rukuni rukunin shi guda hudu ne al-iman bi wujudillah mutum ya imani da cewar akwai Allah subhanahu wa ta'ala sabanin waɗanda ba su imani da cewar ma akwai Allah ba gaba ɗaya har suke cewa wa ma yi na illa dahar wai ba kuma yake cewa su mutu ba sai dai tsawon rayuwa kawai suna gana akwai wasu dabaru da mutum zai yi in yayi ba zai mutu ba ba sa ji a jikin su idan mota ta buge mutum wai adalin shi ne ya cika a'a da bai je tsallaka hanya ba da mota ba buge shi ba da ba ta buge shi ba kuwa da yana nan dare mutu <laughs> san an mota ta sha yin kulikulin kubura da shi ba a ciki da lokacin nashi bai kare ba bai mutu ba ba kai ce ba kwanan nan ko ke bai ba ba wata mota ta buge wata bayar Allah tana dauke da goyo uwar ta rasu amma goyon ko kwarzani an bai wannan da kyau to shar'i na farko kenan mutum ya imani da cewar akwai Allah subhanahu wata'ala shar'i na biyu kuma ya zama zamana shine wanda za a bautawa da cancanta mutum ya kudirce a zuciyar shi eh Allah ta'ala shine wanda za a bautawa da ya cancanci a bauta mishi wannan kuma akan wannan Allah ta'ala ya turo annabawa wala garba asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu taghut dole mutum ya da wannan abu na uku dole ne mutum yarda da cewar Allah ta'ala shi shine mahalicin kowa da komai babu wani wanda ya halicci kanshi balle ya halicci wani wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ta'ala shi ne ya halicce ku kuma ya halicci dukkanin abin da kuke aikata da ɗaya daga cikin fasarorin da ake ma'ayar saboda haka dole mutum ya yi ƙare cewar Allah ta'ala shine wanda ya halice shi Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah ta'ala shine mahalicin komai Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai kaga ba abin da ya fita cikin wani umum na kulli kenan na hudu shine mutum ya yi imani da cewar Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka wannan dole mutum ya yi imani da shi waɗannan abubuwa guda hudu su ne ƙarƙashin al'imanu billah dole ne mutum yadda Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa dan ya faɗa ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i yin imanin ka da Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa da sifofi maɗaukaka shi zai sa ba za ka karkatar da ma'anoninsu ba a lokacin da kai yunkurin karkatar da ma'anoninsu to ga mutum yana tuhumar imanin shi da Allah ta'ala cewa waɗannan sunaye ya za ka ce Allah ta'ala yana da kaza ko ya za ka ce kaza da kaza shine sunan Allah ta'ala to wannan ilhadin da mutum yake yi shine Allah ta'ala ya ce ku kyale ne da wanda suke karkatar da ma'anonin sunayen Allah ta'ala da tsofin shi innal ladina yulshiduna fi ayatina la yakhfuna alaina afaman yulqa fi an-nari khairun amman ya'ti aminan yau qiyama i'malu ma shi'tum daga wannan shine abin da ya shafi imani da Allah subhanahu wa watan wata rana idan mun haɗu zamu kuma magana sharɗi akan abin da ya shafi sauran imani da Allah mun yi magana akan sharuɗan imani rukunan imani da Allah ta'ala sai kuma imani da manzannin Allah waɗannan rukunan ma suna nan kurkusa suna cikin al'usulul salasa tasdiquhu fi ma akhbar mutum ya gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin dukkanin abin da manzo Allah ya bada labari sai kenan wajtinabu ma anhu naha wa zadar mutum ya nisanci duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ya tsawa akan wannan abu na uku wa Allah yu'badu Allah illa bima shara kuma kada mutum ya kuskure ya bauta ma Allah ta'ala sai da abin da manzo Allah ya zo da shi sai na nan ta'atuhu fi ma amar sai na yi wa manzo Allah biyayya cikin dukkanin abin da ya umarni sai ka hada waɗannan abubuwa guda hudu sannan imaninka da manzo Allah ya cika waɗannan abubuwa hudu su ne rukunai na imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasdiqun fi ma akhbar sai ka gaskata manzo Allah cikin duk abin da ya bada labari kuma sai ka nisanci duk abin da manzo Allah ya hana da sauran yadda bayanai gabata wata wata rana za mu dora akan sauran abubuwan da suka rage yanzu abin da ke gaba mu shine al-imanu bil qadar iman dukkanin abin da Allah ta'ala ya kaddara a je mun karanto ayoyi da suka tabbatar da wannan aka karanto hadisai da suka tabbatar da wannan malam yake cewa bil qadar al maqduri ay qin da dukkanin abin da ya shafi kaddara sai ce ay qin ka zamana kana da ilimi ne ya qini ba kokonto a ciki idan an ce yaƙini to shakku ma bai biyo hanyar ba balle ya farma yaƙini fa ya ce domin imani da kaddara da amatu iqdiddini shine kashin bayan addini domin rukuni ne na shida daga cikin rukunan addinin musulunci wa a afyahu shi ko addini abu ne mai faɗin gaske so kada ka tsuke addini tsuke addini daga kai sai kai da kai sai ɗalibanka daga kai sai mutanen unguwarku to wannan ba karamin ta'addanci bane a musulunci domin Allah ta'ala ya sanya addini a fayyace a buɗe idan aka tambaye ka kawo siga na tahiyya da ake yi a sallah ta kai guda nan ta kai guda shida ga suna a cikin motsa burjik kamar rana garja azhar idan aka tambaye ka kawo du'a ul istiftah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai riwaya nawa eh biyu tarin umma kace biyu ga ruwa ne masu tarin yawa to amma yanzu zo mu dauki daya ko ka dauki daya ko mu dauki daya mu ce in ba wannan ba sai rijiya mun takura abinda Allah ta'ala ya bayar da shi a yalwace ko kuwa haka wa dinu afiyahu musali kenan addini abu ne mai fadin gaske yana buƙatar karatu mai zurfi yana buƙatar bi sannu sannu <clears throat> abin da ya shafi imani da kaddara shine abu na farko mutum ya imani bi anna Allah alimun bi makan al kenan mutum ya imani da cewa Allah ta'ala ya san duk abin da ya kasance da abin da zai kasance da abin da yake kasancewa al-imanu bi anna Allah alimun bi makan wa ma yakun wa ma sayakun ima mutum ya tabbatar da Allah ta'ala ya san duk abin da ya kasance da abin da yake kasancewa yanzu da abin da zai kasance nan gaba ba kamar kai dan adam ba da ba za ka san abin da zai yi ba sai ya faru Allah ta'ala ya san duk abin da ya kasance da me zai kasance da me da me yake kasancewa yanzu da kuma me zai kasance nan gaba domin yana cewa "Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ya'lamu ma fil barri duk abin da ke bayan kasa. <clears throat> Allah yana cike da masaniyarsa wal bahar da dukkanin abin da ke cikin teku ba wai kifi kaɗai ba duk abin da ke ciki wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha <clears throat> babu wani ganyen bishiya da zai faɗo a bayan ƙasar nan sai Allah san da shi ba wai na unguwar kwangila ko na Kakungu ko na ina ba na duk duniya ka dubi irin guguwar ku da ake yi ka in ba kai sa'a ba ma kai ma sai ta ɗauke ka guguwar da take yunkurin ɗauke mutum ya kake ganin za ta da ganyen bishiya to amma kowace ɗaya za ta faɗi Allah ta'ala yana sane da ita mhm. amma ta sukutu min waraqatin shiru فيه ولا رطب ولا بت إلا في كتاب مبين كريكم إلا في كتاب مبين نعم abu na نبي alkitaba cewar Allah ta'ala ya rubuta komai to kuma aje da na baku aje da na baku illa fi kitabin mubin to wannan shine ne shine shar'i na biyu alkitaba mutum ya tabbatar an Allah kataba fil lawhil mahfuz kulla shay'in an Allah kataba fil lawhil mahfuz kulla Allah ta'ala ya rubuta komai a cikin lawhil mahfuz duk wani abin da ka gani kaf ɗin shi daga lawhil mahfuz yake jiya da na baku ita ce fara Allah ta'ala illa fi kitabin mubin face wannan abubuwan da aka ambata a baya kaɗin su suna lawal mafu lawal shi ne shakul jum komai daga can yake alƙur'ani ma daga can yake bal huwa qur'anun maji mhm. fi lawhin mahfuz ke kenan haka Allah ta'ala yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun shi me kenan dole mutum ya tabbatar da cewar Allah ta'ala ya rubuta komai a cikin lawan mafuf ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa awwalu ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta shine alƙalami ko kuma saboda an sami riwaya guda biyu ko awwalu ko awwala idan ka ce awwala zarf kenan zarfu zaman in ka ce awwalu mubtada kenan aga tasirin yadda ma'ana za ta canza idan ka ce awwala sai ya zama na awwala ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala alqalam farkon da Allah ta'ala ya halitta alƙalami ƙalal huktu sai ce rubuta a wacce ruwaya kuma farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine ne alƙalami a duka ruwayoyin da ke tare da mu in aka tambaye ka menene farkon halitta me za ce eh shine farkon halitta ba manzan Allah ba a uzu bayan Allah ya ce wa ana awwal musulmina قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما لم من مشركين قل إن صلاتي ونسكي وما حيا لله رب العالمين لا شريك له بذلك وأمرت أنا أول المسلمين sannan kuma ku ce manzo Allah farkon halitta ba wai manzan Allah shine farkon halitta wai duk wanda yana cikin soyayya ga manzan Allah a kirkiri ƙarya a dingina mashi ko kai ne mutum ya kirkiri ƙarya ya yabe ka da ita ba ba son ka yake yi ba abin da yake farkon halitta shine al'arsh farkon halitta kaf a cikin halittun Allah ta'ala amma a cikin mutane farkon halitta shine wa annabi adam alaihi salatu wassalam shine abul bashar ko ba haka yake ba ko kuma yanzu ayoyin za mu saki mu zo mu kama abin da yake kuma ba daidai ba mai kala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa har ya zo kan magana ka annabi adam وإذ قال ربك basharan إني خالق بشرا من طين إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه min روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون الله يسوي farkon da Allah ta'ala ya halitta alkalami sai ya ce da shi ya rubuta sai alƙalami ya ce wa ma aktub me zan rubuta wani alkalami kenan shine malamai suke cewa shine abin da Allah ta'ala yake ce wal qalami wa ma yasturun qal sai ma sai ma sai man Allah ta'ala ya ce da alqalami uktum ma yakunu wa ma huwa ka'inun ila an taquma sa'a ka rubuta duk abin da zai kasance a yanzu har zuwa tashin alkiyama kaɗin shi ka rubuta shi shikenan saboda haka wannan karatun da muke yi a daidai wannan lokacin ne Allah ta'ala ya kaddari mu yi karatun tintini in ba ka bi wannan magana mai isa yau an fara daura kenan yau kwana shi da fara daura amma faifan bai juyo ta yadda za a yi magana ba sai zuwa yanzu kasance wannan in dai an riga an rubuta ka to ka kwantar da hankalin ka kawai in dai faifan bidiyo ne aka ɗauka na tafsiri in dai kana ciki to kwantar da hankali in ya zo in yana haskawa za a haska ka amma in dai kan baka ciki to kan ko da an sake haskawa ba za a ganka a ciki ba sai rika ce da a sake juya ko an sake mai da shi baya ba za a ganka ba saboda ba a dauke ka a ciki ba amma in dai Allah ta'ala ya rubuta ya rubuta ka a ciki za ka samu to ka ba a hankali zafin nema baya kawo samu inda zafin nema na kawo samu da tuni wani yanzu ya kammala kuɗi an fahimci wannan da kyau amma a buskan nasu na rayuwar akan wannan ne ibnu qayyim wannan hadisi ingantacce ne insha Allah Abu Dawud ya shi da Imam Tirmidhi da Imam Ahmad ibn Hanbal akan cewar me farkon halitta alkalami ko al'arshi menene farkon halitta akan wannan ne ibnu qayyim yake cewa a cikin nuniya wan nasu mukhtalifuna fil qalami alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyan an-nas mukhtalifuna fil qalam mutane sun yi sabani akan me alƙalami allazi kutubal qada'u bihi min ad-dayyan inda alƙalamin da shi Allah ta'ala ya rubuta komai da komai me sabanin hal kana qabala al-arshi am huwa ba'dahu shin alƙalamin ya kasance bayan kafin al'arashi ko kuma bayan al'arshi shine sabanin da ake ma'ana tsakanin alƙalami da al'arshi wanne ne farko wanne ne na biyu qawlani inda abil ala al-hamzan yace maganganu guda biyu ne wanda ake aka tattauna a kansu wal haqqu ibn qayyim yake cewa abin da yake daidai anna al arsha qablu al arshi shine kafin al qalam li'annahu qabala al kitabati kana za al arkani domin shi al arshi kafin ma kafin abin da kafin alƙalami? tun ya kasance za arkan yana da digadigan shi wasu suke cewa to an ga ce Allah ta'ala ya daidaitu akan al'arshi to yanzu al'arshi ya zama me kenan suke ta wannan ce al'arshi al'udara wace ce wace ce wace ce wace ce sai wani ce amma mutanen nan zaka iya ce su kuma maguzawa maguzawa bayan Allah ya ce wa ya hamilu a harshe rabbika fawqum yawma in samaniya ka taɓa gani an ɗauki kudura eh ka taba gani an rike kudura an ce wannan ita ce kudura ka taba gani an dauki ni'ima an ce wannan ita ce ni'ima kaga duk abin da mutum zai ta fassara wai al'arshi kaza ya wuce wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin samaniya wa kitabatu al-qalam al-sharif ta'aqqabat ijaduhu min ghairi fasl zaman haka dai ibn qayyim ya hikato maganganun guda biyu shar'i na uku al-mashi'atu wal irada wannan shine sharadi na uku akan abin da ya shafi kaddara cewar komai da ka da ka gan shi yana kasancewa ne gwargwadon nufin Allah ta'ala fa'alu lima yurid Allah ta'ala yana aikata duk abin da ya ga dama in banda Allah ta'ala babu wanda yake da wannan ka ce za ka duk abin da ka ga dama ba abin da yake gagara Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah ta'ala yake cewa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin sai shar'i na hudu na karshe al wal ijad Allah ta'ala shine wanda ya halicci komai ya samar da shi daga babu wannan shar'i na hudu kenan daga cikin sharuɗan alqadar Allahu khali'u kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil wannan shine abin da ya shafi babin kaddara mala yake cewa wala tunkiran jahalan nakiran wa munkaran wal hawda wal mizana innaka tunsahu وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطره على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحد حميل السيل إذ جاء يطفح وانا شيني فتن دي كوم كان كما أبن لي شافي إيماني درانا تاشا القيامة إيمان درانا تاشا القيامة rukuni ne daga cikin rukunan musulunci ko daga cikin rukunan imani كان الله فدن الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين an bai wannan da kyau saboda haka yana cikin shika-shikan imani haka ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a hadisi da yake fa akhbirni an al-iman qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir iman da ranar tashi alkiyama yana daga cikin imani da ranar tashi alkiyama dukkanin abin da zai kasance daga lokacin mutuwa har zuwa shiga aljanna duk wannan yana cikin abubuwan da ke amsa tashi alkiyama mutum zai imani da kaza zai imani da kaza zai duk suna cikin karkashin al'iman biliyomin akhir saboda abubuwan da suka shafi lahira ne ba abubuwan da suka shafi duniya ba shi sa mala yake cewa wala tun kiran kada ka yi musu jahalan kawai don jahilci wasu abubuwan da ga ana yi jahilci ne ke sa a yi musu su ko kuma mutum ya kwankwaɗi ilimin da bai same shi ta tafarki ingantacce ba kaga dai jahilci ne zo haka kawai dan jahilci kada ka yi musun nakiran wa munkara mala'ikan da ake kiran shi annakir da kuma mala'ika almunkar abu na biyu walal kada ka yi musu tafkin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wal mizan harka nan kar ka yi musun almizan ma'auni kenan innaka tunsahu lalle kai fata ana maka nasiha dan idan kai musu waɗannan abubuwa bala'in bala'in ya sa kan mutum domin zai zama khasira duniya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin mutum zai zama yayi asara duniya da lahira asarar duniya da lahira kuma ita ce mafi makura asara Allah shi kiyaye mu wala tunkiran jahlan kada ka yi musu dan jahilci na kiran wa munkara waɗannan mala'iku da suke ake kiran su nakir da almunkar sifa ce domin za su zo mutum ne a ƙabarin shi bayan ya mutu menene alƙabaru? in an ce ƙabari? ma huwa alƙabar menene ƙabari an yi shiru ma alaihil insan ba da mauti duk halin da mutum yake bayan ya mutu sunan shi kabari shine kabarin halin da mutum zai kasance bayan mutuwar shi kamar da malai ambata wannan shine kabari an gano wannan da kyau wannan shine cikakken tarihin ahlus sunna al-qabru ma alaihil insan ba da mauti halin da mutum zai kasance bayan mutuwa saboda waɗanda suka yi inkarin azabar kabari eh shi za muka ce halin da mutum zai kasance bayan bayan mutuwa dabba ta ci mutum kabari gobara ta cinye shi kabari ya faɗi a ruwa ya nutse a ruwa duk sunan wannan kabari ma alil insan sawan an binne shi ba a binne shi ba shine ma alil insan ba da mauti halin da mutum zai kasance bayan mutuwa shi wannan shine alqabru wannan shine cikakken ta'arifi waɗanda suka yi musu azaba kabari sai suka ce to idan kun ce za a yi wa mutum azaba a kabari to idan kuma dabba ce ta cinye shi fa yana cikin kura za a mai azabar ko ba za a mai ba ya manta kafin ya shiga cikin kura ya taba zama a cikin mahaifiyarsa kuma yana ci yana sha a cikin mahaifiyar tashi ko baya ci ko baya sha yana sha har wani lokacin ma idan uwar tana azumi ya ji bai an samu awanni bai ci ba za ka yana motsawa ka ga yana cewa in kun je za a yi azabar kabari to ina mala'ikun munkaran da kiri ina za su tsaya a cikin wannan kabarin dan kuku ya manta mala'ika jibril ya rubuta mai komai da komai a cikin mahaifiyarsa bai tambaya ta ina mala'ika jibril din ya shiga ba ko ba ka yake ba ثم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك في أيكا مشي ملائكة إن هذا أيكا مشي شكو ما هيبير أمي أنا لكيو شكو ما تو إن هذا أيكا مشي كم شروع وراك ما لا سنه wanda Allah ta'ala ya nufi da shari'a ya fahimci shari'a a fahimta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka huta fa qul misla ma qad qala fi zaka tanjahu ka faɗi duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka tsira wata wata kofa ce da waɗanda suke abin nan inkara azabar kabari suka bi shi sa malai yake cewa qul fi azabil qabri haqqun muwabba'u a can gaba kaɗan wannan su ne alghaibiyat abin da ya shafi rayuwa ta ghaibi naka sallamawa kamar yadda muka bayani akan abin da ya shafi sifofi na Allah ta'ala al'amura ne da suka shafi ghaibi za ka imani da abin da Allah ta'ala ya bayyana Haƙiƙanin sanin zatin Allah ta'ala babu wanda ya sani wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha sai da gwargwadon abin da Allah ta'ala ya so shine wanda ya bayyana mana a Qur'ani ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a hadisi shine gurguna abin da ya so amma wanda ba wannan ba baka da wata hanya ta biyu ta uku da zaka samu hanya ta farko Allah ya ambata a Qur'ani hanya ta biyu manzo Allah ya faɗa hadisi hanya ta uku babu ita domin babu ijma'i a sifofin Allah ta'ala babu kiyasi a cikin sifofin Allah ta'ala Qur'ani ma ba a mai kiyasi wa malik qiyas tunda sifa ta Allah ta'ala wa malik qiyas fil qira'ati madakhalu faduka fadura kama fi riba mutakaffila inji Imam Shafi'i wannan shine garau ka ji aqida ka ingantacciya daga matata ta qala Allahu qala rasul shi zama ne yake gargadi ki cewa la tunkiran jahalan nakiran wa munkaran kar kai musun annakir da almunkar kawai dan jahilci waɗannan mala'iku guda biyu an kira su ne almunkar saboda babu wani bayani da isansu babu wani wani isansu za su zo ma mutum ne a hali na gwargwadon ayyukan shi idan mutumin kwarai ne su zo mishi a mafi kyawun hali idan kuma mutumin da ba wannan bane su zo mai dai a halin da yake Allah ta'ala shi ne mafi sanin hakika na halin da za su zo shi za ka kira shi almunkar domin mai ce annakira in ji malaman na hau mai ce alma'arifa kaga alma'arifa shi ne abin da aka sani amma al-nakira fa abin da ba a sani shi ne annakir da almunkar za su zo mutum kabari da zaran ya mutu za su yi mishi tambayoyi guda nawa guda ko guda goma idan ma menene yake cewa idan ma ta abdu ko <laughs> eh? wai yawa baba wai idza ma tal abdu jahu a jamahu munkarun wani nakir ah, fi qabrihi waya kwamin limamu kwakun gune da na faɗa muku ai abin da yake daidai mala'iku za su zo ma mutum a cikin kabarinsa za su yi mishi tambayoyi guda uku Marrabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuk waɗannan su ne tambayoyin da za a mutum kaga yanzu an samu amsa kenan likir ya bayyana kenan in ji jarabawa wato mutum zai amsa waɗannan tambayoyin ne gwargwadon bin shi da Allah subhanahu wa ta'ala so da yawa za ka yi nazari duk da za a shiga jarabawa Wataƙila karshen abin da ka gani shine farkon abin da aka tambaye ku a faifar amma kafin ka rubuta yake jiya tafi ko ba a samu irin wannan hali <laughs> saboda haka sai ka nemi tasbici na Allah ta'ala yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah Allah ta'ala zai tabbatar da waɗanda suke imani ya Allah ka tabbatar da mu wajen amsa waɗannan tambayoyi so daga cewar kawai an ambace su ba shi ke nuna cewar yanzu ka san tambayoyin da za a yi ma shi nan karfe kawai ya kare tip jira kake ka mutu a tambaye ka gaba da amsa ka wuce wannan ba shi ne tun daga misali na mun ambata za ka karanta abu ka shiga jarabawa a tambaye ka shi kuma gaji ya ɗauke. kuma ban yi tsammanin ɗalibai biyu za su yi musabani akan wannan ba muddin mutum ya taɓa rubuta jarabawa yoga abu za a karanta su a gida tiriyan-tiriyan, cirya amma gaba ba da su gaji suna ta kwan baya ko ba a samu haka saboda waɗannan tambayoyi guda uku su ne su ne asali shi sa Muhammad bin Abdul Hab ya littafi al-usul salasa ya gina littafin akan waɗannan abubuwa guda uku shi sa shine kuma abin hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito zaqa ta'amul iman man radiya billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا أحاديث مسلم هذا سنة دي وأنا أبو بون قد أكون مكة أنبتا كالتاف لنا الأصول الثلاثة باقر ملتاف باني حد تشي متي كما تأي da muka ji bayani filla filla dake dake idan Allah ta'ala ya kaddara mutum da sa'ada ya amsa waɗannan tambayoyi da aka yi mashi guda hudu sai wani mai kira ikira an sadaka abdi ya ce bawa na ya faɗi daidai fa afrishu lahu min aljanna sai a ce a buɗa mashi aljanna wa wasu lahu fi yi madda basrihi ku buɗa mashi kabarinsa gwargwadon kallonsa iya inda idan shi zai kai amma sai suke cewa to in haka ne mun buɗe kabarin kuma ba mu ga yadda muka binne mutum haka muka same shi to shi ya manta dan adam ya huce yana da rayuwa iri daban-daban na farko dai ya huce na wani mataki na babu shi bai yi tunanin shekara 150 da suka wuce baya a wani hali ya kasance ba ko akwai wanda ya taba tunanin shekara 150 da suka wuce wani hali ya kasance halin da babu shi ɗaya kenan sannan ya zo hali na biyu ne yana cikin mahaifiyarsa yana ci yana sha mala'ika yana jujjuya shi a cikin mahaifiyarsa ta ina mala'ikan ya tsaya idan da likita suka je yin fi da Allah ke sun ga mala'ika a ciki to duk bai inkarin waɗannan ba mataki na uku mutum a rayuwar shi ta duniya a wata sabuwar rayuwa ce ke yi sabili da haka a lokacin da aka haifi mutum da yana cikin mahaifiya yana ci yana sha ne ta cibiya ba ta baki ba da ya zo duniya sai aka yanke cibiyar a ce ai cibiyar ta faɗi ko ba za ki cewa ba unguwar zoma kaga yanzu ya sawo ya shigo wata rayuwa ta baki ake ci duk bai musu wannan ba sai kashi na hudu rayuwar mutum yana bacci ita ma wata rayuwa ce da mutum dole ya gazgata ta saboda ta huce a kan shi wani ya huce a kanka a nan mutum sai ya kwanta bacci muna karatu na ya ce yanzu yanzu yi bacci ya mafarki ya ganshi a wata katuwar bola cike take da naira dubu dubu ya samu buhu mai ala yana ta cikawa yana ta cikawa ya cika buhu goma na naira dubu dubu amma ya tashi ko naira biyar babu kuma babu wani ɗaya daga cikinmu da zai karyata mafarkin da yi ko ko wani zai karyata ko kuma ya tashi yana haki ya ce 'yan fashi ne suka biyo shi a guje sun ya hau tsaunin feda ya gangara ya biyo ta can baya ya biyo ta can ya biya ta can can wuraren ya fita yana ta haki amma babu wanda zai kare tashi ko wanda zai kare tashi to amma aya gaban mu yake me yasa ba mu ce ba mu ga kayan motsi ba da mu ga ka fita a waje ba ka fita waje da gudu ba an gano wannan da kyau to amma ya mutum zai karyata abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ta ya mutum zai aikata mutum ya manta cewar a yanzu da irin wannan lokaci da ake sanyi idan jariri zai sha nonon mahaifiyar shi sai ya ji nonon ya zo da dumi-dumi ko ba kai ke ba to shin akwai wata akwai wata shita ne a ciki da suke dafa nonon kafin ya fito in kuma lokacin zafi ne sai nonon ya zo da sanyi-sanyi shin akwai wata sallaja ne a cikin take sanya nuna aka duk babu amma duk mutum ya gasgata wannan to me zai hana ya gasgata irin abubuwan da Allah ta'ala ya ambata a kabari cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza Allah ya sauke sai hadisi ya ci gaba da cewa waftahu lahu baban ilal janna ku bude mushi kofa kai tsaye zuwa aljanna an fahimci wannan da kyau ana ta magana Allah ka sanya mu daga cikin su shi sai ya gama kai ai kwara mutuwar nan da rayuwar nan wai wai wai wai sai addu'a da malam Bahaushe yake cewa Allah ya sa mutuwa ta zama hutu ce kai wai wai wai ai kwara da na mutu kuna nan kuna ce Allah sarki ce kai ai kwara da ya mutu mana innal ladina qalu rabbuna Allah thumma taqamu qalu rabbuna Allah ba iya nan ba su mastaqamu sannan suke istiqama ta tanazzalu alaihim malaika istiqama kenan waɗannan abubuwa dole ne mutum ya imani da su abubuwan da suka shafi tambayar kabari da sauransu walal hau hakan nan kar mutum ya inkarin alhaud tafki na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Bukhari da Muslim uluhu shahar tsawon shi wannan tafkin tsawon shi tsawon tafiyar wata guda ne za ku san ba wai wani kududdufi ba ne ba wai rafin taga ba ne tuluhu shahar tsawon shi wata guda wa arduhu shahar faɗin shi ma tsawon tafiyar wata guda abu mafi sauri ma'uhu a shaddu baya minan laban ruwan shi ya fi nuno haske ya fi nuno fari wa ahla min al'asal ya fi zuma zaƙi kizanuhu adadin nujumi sama kofunan da ake ɗiba a sha su ne adadin tauraron sama ya kake ganin su wani lokaci ga tauraron nan kana da ka lissafa ɗaya biyu kafin ka na uku zai ga lissafin ya taro tsaye maka domin wani ya shiga wala kada zai yana sama a duniya bi masabi hau da Allah rutu mani Allah ka sanya mu daga cikin masu shan wannan ruwa waɗanda ba za su sha wannan ruwa ba yadda ya tabbata hadisi su ne waɗanda suka yi ridda suka bar addinin su yake kenan na biyu kuma waɗanda suka ƙirƙiri bid'a suka cusa ta a cikin addini domin ma'aikin Allah zai zo ya ce ku zo al'ummata al'ummata al'ummata sai sahabban manzo Allah su datse su ce waɗannan ba za su sha ba sai ma'aikin Allah ya ce dan me sai ce sai mala'iku su ce sun canza addinin ka bayan tafiyar ka farkin da ka basu a kai ba a kai suke ba sai manzo Allah ya ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan nisanta ku nisance ni ku nisance ni ku nisance ni har abada akwai wani hadisi ne shi suka ce wai ai sabon manzo Allah sun canza addini gaba daya saboda kabdin su yan wuta ne wai hadisi yana na cikin bukhari sai ce maka hadisi yana cikin bukari ba za su sha wannan ba saboda sun canza me suka canza sun canza manzan Allah ya ce a ba aliyu khalifa amma sai abubakar da umar suka yi eh, shige da fice suka yi juyin mulki suka canza abin wadda suka ce gaba ɗayansu ba za su sha wannan ba illa qalil sai dai kaɗan mun taba aduwa da wani ɗan shi'a ɗan ƙasar iran a madina ya zo aiki hajji ya faɗa min wannan na ce to in haka ne kuwa hada sai na aliyu kenan saboda cewa abin nan ummati ummati tunda ummati ummati ne sai na ali yana ciki kuma ya ce sun canza a wani hadisin kuma ashabi sahabbaina sai na ce to in haka ne hada sai na aliyu kenan ina faɗa da baki ina isa gifari a zuciya ya zai ka ci sai na aliyu yana ciki to amma dole ka lizinta mashi yace ai banda sai na aliyu nace ban dalili ai dole ka bada dalili dalilin da ka fitar da sai na aliyu da shi to da wannan dalilin za ka fitar da sai na umar da abubakar in kuma kana da wani dalilin da maza Allah yace da sai na aliyu to kawo shi an fahimci wannan da kyau saboda haka gurgura fahimta haka kawai sai a kakaba ma aya a kakaba ma hadisi ma'ana da ba zai dauka ba Ƙarfi da yaji nace dole ko ko in sahabbai ne duka hadda shi in kuma da su da shi suka ce dudu du sahabban da basu yi ba su wuce guda uku ba to guda uku a ciki akwai to inda guda uku ne kaga Ali bin Abi Talib dai sahabban manzon Allah ne Fatima ahlul baiti ce sahabiya ce Al-Hasan ahlul baiti ne sahabi ne Hussein shi ma haka kuma an ce uku ne yanzu mun lissafa hudu dole dai minus one kenan to waye za a yi minus a ciki waye za a yi minus ɗin shi a cikin waɗannan Allah ya sauwake ya Allah ka sanya mu daga cikin shan masu shan wannan ruwa na alkausara ko da ke malamai suna cewa akwai bambanci da alkausar da alhaud wata rana in wata daura ta haɗa mu za mu yi bayani sosai da sosai akan bambancin su malam Allah ta'ala ya yi wa annabin shi annabin tsira falala masu tarin yawa Allah cewa inna lalle mu a ka mun baka alkausar abin da ake kira alkausar wani tafki ne na musamman a aljanna shi ne Allah ta'ala ya ce da manzan shi mun baka shi malam rayuwa kai tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sha wannan ruwa wal mizan hakan nan kada ka yi inkarin mizani in an ce almizani shine abin awo abin da za a auna ayyukan mutane da shi wannan shine almizan wa nadau almawazin alqista yawm alqiyamah fala tazlam minhu shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin babu wani abin da mutum ya aikata ko me aka ɗora shi akan wannan mizanin sai ya yi sai ya nuna wannan mizanin da ake da shi yanzu idan ka ɗauki mudu guda na masara ka ɗora a kai sai ka cire ƙwaya ɗaya zai ragu ko ba zai ragu ba ba zai ragu ba kamar mizanin Allah ta'ala zai ragu kasancewar cikakken mizani ne wal wazn yawma idhin al awo da za a wannan rana awo ne na gaskiya ka fa man fawqa mawazinhu fa ulaika mun muflihun Allah ka sanya mu daga cikin su me za a auna yanzu ga ma'auni to me za a auna za a auna dukkanin aikin da mutum ya yi da takaddun da aka rubuta aikin da shi karan kanshi mutum din abubuwa nawa kenan abubuwa guda uku idan guda uku in kana son karin bayani ka samu tafsir da ibnu kasir daidai wannan aya da ke cikin suratul araf wal wazn yawma idhin al haqq subhanallahi al a auna aikin a auna takaddun da aka rubuta aikin a auna shi karan kanshi wanda ya aiki din shi ne ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake cewa a wannan lokaci yi uta yawmal qiyamati bir bin samin sai ga an zo da mutum mai kiban gaske ranar tashin alkiyama amma fala ya zinu inda Allah janaha ba'uba a wurin Allah ta'ala ba zai yi nauyin fikin sauro ba saboda da aka ce za a auna mutum kada ka yi tsammanin wai ƙibar shi a nan duniya da nauyin shi a nan duniya shi shine zai sa mizanin ya yi nauyi kada wannan tunanin ya zo maka a'a ƙwarin bin shi da Allah subhanahu wa ta'ala da biyayye shi ga Allah subhanahu wa ta'ala shine nauyin da za a auna shi a kai a auna shi a auna aikin shi a auna komai da komai nashi. ya Allah ta'ala ka sa mawazin namu su yi nauyin su jayi ayyukan na mummuna din Allah shi kiyaye domin waɗannan abubuwa abubuwa ne masu hatsarin gaske faman khaffat fa amma man khaffat mawazinuhu fa hu min fa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya ko muhawiya wa amma man saqala mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya في فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي متى هاوية نار حامية وأما زي قمت يا سام إيه سنة هاوية shi bai هاوية يعني ɗin نار حامية narun haniya ba wuta mai tsananin to daga al'amura suna da tashin hankali hisa malam ya ce kada ka inkarin waɗannan innaka tunsahu lalle ana maka nasiha kada ka kuskura ka inkarin waɗannan abubuwa duk waɗannan abubuwa suna cikin ƙarƙashin imani da ranar tashi alkiyama kuma tuni ahlus sunna sun rubuta sun yadda da su wa qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajsada min al-fami tutrahu ala an-nahari fi firdausi tahya bima'ihi ka habbi hamil al-sayli idza yatfahu yanzu magana ta kawo mu kan mummunai musulmai da suka yi mummunan aiki in suka shiga wuta za su dawwama har abada ko ba za su dawwama ba an gane magana da kyau mutum ne ya yi aiki aikin ladan shi yanzu muka ambata cewar mizani za a auna ayyukan mutum sai aka auna 50-50 aikin alkhairi da aikin sharri daidai wa daida babu wani wani in jai wani ina Allah ta'ala ya ga dama ya so sai iya fi mishi ya shiga aljanna baki kai tsaye in dai a cikin wannan aiki mummunan aikin babu shirka domin ita shirka ba wai tana rinjaya da kyakkyawan aiki ba ne a tana bata shi ne ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت la ya haɓaɓɓan na amalu mutum yana yin shirka aikin shi ya Allah shi ke yi sabili da kawai malamai sun yi sabani ne sai ya mutu akai shirka ko ba sai ya mutu akai ba kuma da wata rana za a tattauna bayani mai inganci dai sai ya mutu akai akan shirka sannan wancan aiki nashi ya baci gaba daya saboda ayat da ke cikin suratul baqara na'am wa qul yukhrijullahu al-azim bi fadlihi min an-nari ajsadan min al-fami tutarawwa to ana muka kawo kan wannan matsala din yanzu idan ka ce mutum zai shiga wuta idan Allah ta'ala ya so da adalcinsa sai a babbaka shi a wuta saboda me ya cancanta ko bai cancanta ba ya cancanta saboda ga imanin shi saboda da Allah ta'ala ya ce duk wanda zai kona duk wanda mummunan aikin shi yarin jayi kyakkyawan aikin shi Allah ta'ala ya ce zai babbaka shi a wuta sai ga wannan mummunan aikin shi yarin jayi kyakkyawan aikin shi sai Allah ta'ala ya sanya shi aljanna ya saba alkawari ko bai saba ba ba alkawari bane ai wannan adalci ne falala ce wannan adalci shine a mai daidai cewa kai duk da yaranka duk wanda bai ɗauko ruwa kai goma goma ba za ka yi mai bulala sai ga wani bai ɗauko ba sai ba ka yi mai bulala ba wannan fadala ce ko mazhabar alƙawari ne falala ce wannan amma duk wanda ya ɗauko ruwa kai goma goma za ka ba shi naira goma goma a kowane kai ɗaya sai ya ɗauko sai baka ba shi ba wannan fa wannan zalunci ne saboda sai ka fahimci abin a mahanga ingantacciya wannan ai falala ce kawai ya fi ya ce Allah ta'ala ya ce mai ne to amma Allah ya mutum ya yi Allah bai cika mutum ya kyakkyawan aiki Allah kuma bai cika mai wannan ba shine abin da Allah ya kore ma kansa wala yazlimu rabbuka ahada saboda su waɗanda suka ce duk wanda ya shiga wuta zai dawwama sun ci a to ai yanzu Allah ta'ala ya ce duk wanda yi zai sa shi a wuta kuma kun zo kun ce zai sanya shi aljanna su sun dauka wai saba alƙawari ne alhali ba saba alƙawari bane wannan halalashi ce yafiya ce da Allah ta'ala yi kuma yadda bayani ya akan ka kafin mu fara tilawar ayoyin alƙur'ani mai girma da ya zo fassara fadan Allah ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wa adala wa azaban azima kada ga irin zagin da iwa ahlus sunna kada ga irin zagin da iwa ahlus sunna wai ahlus sunna sun ce duk wanda ya fi aka sanya shi a wuta muddin yana da imani daidai kwayar zarra Allah ta'ala zai fito da shi daga cikin wannan wutar wani hali suna nan sun yi ka tobara shi ya manta wannan aya ta zo tsakanin ayoyi guda biyu na inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima da kuma faɗin Allah ta'ala inna Allah la yushrik la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida sai wannan ayat ta zo tsakiyar su raka duk wani laifi yana karkashin maduna zalik abin da bai kai shirka ba ana fatan Allah ta'ala ya yafi domin ma ismul mausula ce tufidul umum ta shafi komai da komai to amma ya ce liman ya sha ga wanda Allah ya ga dama sai raka babu wannan aya ba garanti ba ce mutum ya je ya ta aikata ɓarna ya ce ai ai Allah ya ce ma juna zalika ai ba shirka ba ne sauraka yana karkashin ma juna zalika amma ya ce liman ya sha bai ce li zaidin wala li amr ba bai ce ga zaidu kadai ko ga amr kadai ba ya ce liman ya sha ga wanda Allah ta'ala ya so ka idan Allah ta'ala ya babbaka mutum ba wani abu bane a ciki Allah ka kiyaye mu to akan wannan ne malai yake cewa wa qul ka ce kai ahlus sunna yukhrij Allahu al-azim min fadlihi Allah ta'ala mai girma zai fitar da falalarsa minan nari daga cikin wuta mai zai fitar ajsadan maf'ulun bihi kenan mutane min alfahami daga garwashin wuta sun babbaku a cikin wuta subhanallah al'adu an kona su tuturahu za a fito da su gefe guda yi watsi da su alan na harfin firdaus za a hankaɗo su ne cikin kogin aljanna na alfirdaus aljanna ta alfirdaus wannan ruwan da ke gudana ta nan za a zubo su sahya sai waɗannan jukuna ɗin su samu sabuwar rayuwa dima'ihi da ruwan wannan aljanna ɗin ka habbi halilin saini kamar yadda in an ce shi shine abin ruwa da yake tafiya da ƙarfi ka habbi halilu saini kamar yadda ruwa mai ƙarfi yake tafiya ya watsar da wata diddiga a nan gefe wani lokaci sai ya ga diddigumar kuma ta tsare da ne da tsoro idi ja ya fahu a lokacin da shi wannan abin da ruwan ya ɗebo yake yawo a kan ruwa idan ruwa ya tura shi gefe guda watan wata rana kuma sai ya ga wannan ya fara fitar da ni da tsuru haka Allah ta'ala yake an sa fito da 'yan wuta wanda suke suna da imani a fito da su sai a watsi da su akan aljanna firdausi sai su samu sabuwar rayuwa sai sabon jiki ya fito musu to yanzu idan da ka ce duk mutumin da yake da imani kuma zai shiga wuta kuma ya shiga wuta khalidan mukhalladan ne to aiki shi na alheri fa ai yanzu 50-50 ne zunubi 50 lada 50 sai aka sanya shi a wuta kai kuma ka ce khalidan mukhalladan ne to yanzu ladan shi na kashi hamsin bisa ɗari da ifa ya an sakan ka mishi ko ba sakan ka mai ba kun yi shiru ba sakan ka mishi ba eh kuma man ya'mal faman ya'mal miskala dhurratin khairan yara shi wannan bai gan shi ba so daga za ga wannan aqidar gubatacce aqida ce cewar duk wanda ya shiga duk mummunin da ya shiga wuta khalidan mukhalladin ne a ciki wannan mummunar aqida ce ba ta da goyon baya ta aya ɗaya daga cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi ɗaya daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata za a fitar da yan mummunai da ke da imani kwatan kucin ƙwayar zarra in mutum yana da imani watan wata rana ana fatan ya fito daga cikin wuta ya Allah shiga wutan ma ba ma bukatar ta Allah ka tsare mu da ma mutum zai fursuna ranar tashi alkiyama mutum bai sani wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi azabun ghalib duk wani abin da ke sa mutuwa zai zo wa mutum mutuwa kuma ta riga ta kare la ya mutu fiha wala yahya mutum ba zai mutu a cikin wannan wutar ba ba kuma zai samu wata rayuwa ta masha Allah ba saboda firzina a cikin wuta Allah ta'ala ka kiyaye mu furzuna na duniya da na lahira Allah shi kiyaye mu amma sai gaji mutum yana cewa wai da kunya duniya kan mata lahira la ilaha illallah wai da ya ci kunya a duniya kwari ya ji kunya a lahira watakila bai san lahira ba ne ya jahilce ta ne da ya san ta da bi faɗi wannan magana ba wa inna rasulallahi lil khalqi shafi'un wa qul fi azab al qabri haqqun muwaddah wata aqida ta cewa duk wanda ya shiga wuta da yake da imani za a fito da shi wani ita ce tsantsar aqida ta ahlus sunna kishiyarta kuma bayani zai zo gaba kaɗan su ne khawarij da mautizalawa su duk wanda ya shiga wuta khalid da mukhalladin ne in mun ce wanda ya shiga wuta a wannan karatu muna nufin mummuni da bambar mashi ta kai shi har shiga wuta wannan ba zai dawwama a cikin wuta ba har abada amma kafiri kan wannan an ma hana ka roƙa mai gafara wannan kawai binne shi za a je a yi saboda kada idamu mutane da wari ba magana ma mashi gafara to su me yasa su akan wannan sun ɗauki ayoyi ne na alwa'i kawai khalidan mukhalladan khalidan fiha khalidan fiha abada sai suka ajiye sauran ayoyi din abin nan inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sai suka ajiye dan bangaren su kuma yan uwansu murji'awa sai suka ɗauki bangare na ghafurur rahim suka manta da wancan sai suke ganin kawai laifi baya cutarwa kawai mutum ya je ta abin da ya gara inna Allah ghafurur rahim sun manta Allah ta'ala ya hada su gaba daya ya ce ghafiru zambi wa qabilu tawbi shadidul iqabi bi qawl la ilaha illa hu lil masir sura in mutum zai yi tuna Allah ghafiru zambi ne wannan ita ce ka'ida in za ka yi wa'azi kada kullum wa'azinka su zama na azaba ce kawai sai ka sa mutane su ɗeba tsammani daga rahama Allah kada kuma ya zama na kullum falala ce wanda yake man galibin hadisan falala da hadisi ne mawdu'ai ba san hadisin talibul ilmi faridatu ala kulli muslim wa muslim duk hadisan falala za ka gansu galibin su duk hadisai ne na ƙarya in dai hadisan falala ne galibin su hadisan ƙarya ne to su kuma murya suka ɗibi bangaren wannan al'amari din abin da yake daidai shine mutum ya tafi tsaka tsakiya a targhib wa tarhib ka tsoratar ka kwadaitar ka kwadaitar ka tsoratar wannan shine kaida ta alqur'ani nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim haka abubuwan suke tafiya fatakun narar lati uiddat lil kafirin wa bashir ladina amanu wa amilu salihat haka abubuwan suke tafiya ayoyi haka suke tafiya wa inna rasulullahi la khalqi shafi'un kuma lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ceto ne ga halitta wa qul fi azabil qabri haqqun dahu kuma kai magana kai fatawa akan azabal kabari haqqun azabal kabari gaskiya ce muwaddahun kuma a bi a fayyana take a fili take kan cewar akwai azabar kabari a nan nan kurkusa hadisi ya tabbata cikin umdatul ahkam maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo zai huce sai ya ga wasu kabarurruka guda nawa guda biyu sai ya dauki me dabino jarida na dabino ya tsaga gida biyu ya dora akan wannan kabari ya dora akan wannan kabari ya ce ana musu azaba kuma ba ana musu azaba wani akan a wani abin da ku kuke ganin shi wai yana da girma ɗaya dai kan in zai fitsari yana yi ne a bayyana jama'a la yastatiru min al-bawl a wata ruwayar la yastabri in zai fitsari baya kau da kai ko ina yana a gefen titi a ina ne ko ina zai je ya fitsarin shi an fahimci wannan sai ga ko rahin fasaha ne ma da mun ba addini ne a gaban ba sai a je a yi ban wani mutum goma za su shiga su ta wanka a ciki na mata daban na maza daban mata goma su shiga suna wanka lokaci guda mata goma su shiga suna wanka wanka lokaci guda maza da Allah ya duk wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ke za a zaba kabari ko kuma ka ce la ya sabri min al baya kutar da kanshi daga fitsari yana yin fitsari yana taba jikin shi wataƙila wani matsatsan wando ya sa saboda rayuwa shi yanzu yana ganin lokacin rayuwar shi ce ya ci rayuwarsa ya ɗauki kuɗi naira dubu ko naira ɗari takwas ko wanda wandunan ba haka suke ba dubu ɗaya da nawa la ilaha illallah wando ɗaya subhanallahi alazim la ilaha illallah yayi wani wando da in fitsarin ya tashi iya gaba gaban ne zai fita saboda a matsayi ke yana mai da al'aura shi ciki sauran fitsarin kuma sai ya ɗige a ciki duk wani yana cikin azabar kabari alhamdulillah da wani hadisi ya tabbatar da azabar kabari ko ba kai ce ba to yanzu ya nuna cewa mun huce kabari mu dauki ganyen biyu mu dora akai ai to ai maza Allah yayi eh kace me saboda me zama yana ya ce wannan ana mai azaba yanzu kai kasa ana mai wannan azaba rake yanzu kuma kun yadda cewar ba komai mazan Allah ya yi bane zai zama kowa yi to a bakin ku aka ci nam mala yake cewa wa inna rasulullahi la khalqi shafi'un wannan ya tabbatar da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashi alkiyama yanzu ranar tashi alkiyama akwai ceto kenan ko babu wai wani wata tsohuwar matsala ce da aka taɓa yin ta a Najeriya ta kuma Ahmad can can can can wajen 1990 ko da da ɗaya ne ko da biyu kace muna ta fama da allo ana ta magana kan akwai ceto ranar alkiyama ko babu ceto wasu suka ja tinga suka ce akwai ceto wasu kuma suka ja suka ce babu ceto ai Allah ya ce qul shafa'atu jami'a Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'atun wal kafirun hum zalimun to daga babu ceto wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adilun wala yunsar saboda ka babu ceto wato mala in kana so ka fitar da aqida ingantacciya a doron ayoyi na alkur'ani da hadisi sai ka kalla sai ka kallace su gaba daya rashin fahimtar ayoyin ne ya kawo haka shi daman ceton ai gaba ɗayan shi na Allah ne ko ba haka yake ba shi ne ayat suratul zumar kul ka ce lillahi shafa'atu jami'a shi ceton gaba ɗayan shi mallaka Allah ta'ala ne dan ya nuna maka mallaka shi ne shi sa yake cewa man zallazi yashfa'u indahu illa bi izini babu wani wanda zai ceto a wurin Allah ta'ala sai da izinin Allah dan ya nuna maka ceton nashi ne ya nuna cewa akwai mai ceton amma babu wanda zai ceton sai da izinin wa sai da izinin Allah ka dan wani ya ce ba zai cece ka ba me laifi a ciki kada ya cece kan mana ceton sai da izinin Allah ya tabbata Allah ya bashi izinin ne ko ba kai ce ba shi ceton gaba ɗayan shi kafin ceto na Allah ta'ala ne da yake nan waɗanda aka kore ba za a cece su ba su ne kafirai su ka waɗannan ai waɗannan wala nuqimu mai qiyamati wasu su ba ma za a auna ayyukansu ba tattara su za a yi kawai innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha rigu. gaba ɗaya su yan jahannama ne haka za a watsa su to amma waɗanda suke mummunai su ne ake magana a ciki kawai a cikin kafirai wanda za a ta shine ɗaya tak wanda hadisi ya tabbatar shine wa shine wa shine abu talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi zai nemi ceton shi na a canza mashi wani matsugunni a wuta zuwa wani wuri wanda yake yan wuta suna gani ina ma su suka samu wannan wurin da sun samu sassauci shi kuma yana ji a jikin shi babu wani wanda yake jin azaba wannan wannan ne, amma waɗanda ba kafirai ba wanda suke mummunai to su kan waɗannan akwai ceto na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da su kuma sharɗan ceton su ne ga suna shar'i ne guda biyu na farko Allah ta'ala ya ba da ceton wani wani za ka yi ceto shar'i na biyu kuma za ka ceci wani shi ne shar'i wa kan min malakin fi samawat la shafa'atu shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda sai Allah ta'ala ya ba da izini Allah ne zai da izini ya ce kai wane cecuwa ne wani ya nuna maka ceton na waye na Allah ne to sai wani ya ce in kai ɗari kashi ba zai cece ka ba shi yanzu ya tabbatar da cewa an ba shi izini kenan ko ba haka yake ba ko da sun ji tana da wata babbar riga waɗannan ta bayan fage za a bi mai ɗaukar mutum dubu saba'in ana nan ana checkpoint nan ga wazan al'arshi ga wazan mizani ga wurin kaza su waɗannan za a bi ta bayan fage ne kini an ga masa najeriya ce su dubu saba'in ne za a yi waje da su za a fitar da su ta bayan fage kaga wannan da wanda aka faɗa da wanda ya faɗa ɗin ka ce jahilci ya musu katutu in ba haka ba ba za a ceton ba sai da izinin Allah ta'ala babu wani wanda zai yi ceto sai da izinin Allah ta'ala sai kuma Allah ya ba da izinin wane ceci wane saboda haka ceto ya kasu kashi kashi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai cikin da yake shi kadai tilo yake da shi a shafaatul uzma ceton da dukkanin annabawa ba su da shi za su ce a je wurin wannan annabi a ce a'a a je wurin wani har ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha hadisi yana na cikin bukhari yana cikin hadisi mafi ya tsawo a cikin sahih bukhari hadisin ceto wannan ceto ceto na farko shine wanda bayan mutane sun jikkata an dade a tsaye dan wuta bai san ina yake ba dan aljanna bai sani ba za a nemi Allah ta'ala a zo a yi wa kowa hisabi dan wuta isan ina zai je dan aljanna isan ina zai je to wannan ceton a zo a nemi wannan magana babu wanda zai je gaban Allah ta'ala da wannan maganar sai fiye yan halitta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an fahimci wannan da kyau wannan ayoyi ne masu tarin yawa suka tabbatar da wannan hadisai ku gasu don rana kamar gardin azhar sannan kuma bayan Allah za su ceto ka'ida ita ce mala'iku za su ceto dan Allah ta'ala ce wa kan min malakin fi samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha wa yarda to mala'iku yace Wannan mala'ika eh mala'iku dai suna da yawa saboda Allah bai bayyana zuwa ya sani na babu wani mala'ika da aka ambata kuma babu wani mala'ika da aka fitar ka wannan hakan nan daga cikin salihan bayi za su yi ceto manzan Allah sallallahu ta'ala sallam shine wanda tabbas dole ka yadda da surahi zai yi ceto amma wanda ba manzan Allah ba shi da sifa bayan Allah za su yi ceto bayan Allah na kware za su yi ceto to cewar bayan Allah na kware za su yi ceto wannan ba shi ya bada lasin cewa zaidu shi bane amuru shi bane ko ba ka ke ba saboda da muka ce da suka ce wai maka bi su ba su cike ka ba za su wani dalili kai ma da aka faɗa dan baka mai maza martani ba kai ma ne ma abun abun nan tunda ba a ba su ceto ba ba ba su izini ba balle a ce kai wane ciciwa ne amma sun ce duk wanda ke kan ɗariƙar su za a cece shi duk wanda baya kan ɗariƙar su kuma to na shi, kuma na maza Allah muke nema su sun matsale ga wanda ya ce wai jikan manzon Allah ne ko ba kai ke ba wai shi jikan manzan Allah ne abu yana buƙatar evidence sai ya kawo dalilai da zai nuna mana cewa shi jika manzan Allah ne amma manzan Allah manzan Allah ne in baka yadda manzan Allah bane ka fita a yau in nace ban yadda wannan jika manzan Allah bane ba wanne sai fitar da ni daga musulunci ko daga masallacin nan in dan rage kadan kadan amma yace wannan babu wanda ya isa ka ce san baka yadda cewa shi jika manzan Allah bane sai ka ce kai dai ka an karanta a tarihi cewar manzan Allah mutum ne tsaka tsakiya shi ba dogo ba a cikin dogaye ba gajere a cikin gajere mutum ne ga shi ga shi wannan kuma bakin irin ne ta ko iya nan ka tsaya ai ka ce wata mata ba ka tsana da ta ga watan shi ta ce shi kuma wannan wacce ta kara ai fito sai kai wannan ba zan zabe shi ba duk yadda tun da ga fuskar nan tashi ba zan zabe shi ba wata tsohuwa ta faɗa Wai ta dauka wata takara ai fito ta ce wannan ba za ta zabe shi ba eh wai wannan wani faci yake ciki ita duk abin da ake ciki ba ta san wallahi mala an yaudar mutane sosai da sosai saboda ka to tabbatacce ne a cikin alkur'ani a cikin hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ta'ala yana cewa za a ce da yan yan wuta ma salata kun fi safa qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imu al miskin wa kunna nakhudu ma al khaidin wa kunna nukazzibu bi yawmiddin hatta atana al yaqin fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in su waɗannan ceton masu ceto ba za su amfane su ba to su waɗanda suke sallafa ceton mai ceto zai amfane su ko ba zai amfane su ba zai amfani su tsoraka dalilai sun tabbatar da akwai ceto a ranar tashin alkiyama wa qul fi azabil qabri haqqun muwaddahu kai magana kan azabar kabari kai magana a fili cewar akwai azaba a kabari daga cikin azaba tambaya ma azaba ce ko ba azaba ba ce a tambaye ka a yanzu na idan aka ce gobe akwai jarabawa ko kuma bayan sallar isha akwai jarabawa bayan sallar isha akwai jarabawar daga alamta da kai fa zuwa nasi sai ka ji kana tambaya don Allah ko ne yazo da Qur'ani kuma zaka tambaya ba eh amma ganin haka kawai ne ka wuce sallah sai ka kawo su gaba daya to amma da aka ce sunanta tambaya za a yi ma tambaya ne sai ka ji kana da Allah ko ne yazo da Qur'ani na wai zaka duba fa sai ka tambaya ita karan kanta sai ka sai mutum ya nemi agaji ya Allah ka tabbatar da mu cikin waɗanda ka sanya mu cikin waɗanda kai ka ambata cikin wata aya mai albarka yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya sama lai ta qul azab al qabri haqqun muwafahu abin da ya shafa azab al qabri mun tattauna ta sosai da sosai daidai faɗin malam da yake cewa wala tunkiran jahalan na kira wa munkara daga ba sai mun yi maimai ba azabar kabari ta tabbata a qur'ani ta tabbata a hadisi mun karanta hadisi dazu cewar manzala ya ce waɗannan kabari ana musu azaba aya ta biyu aya da zamu karanta Allah ta'ala yana cewa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wuta ce ake kujiro da ali fir'auna ta safe daban ta yamma daban sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd azab amma a lokacin da alkiyama za ta tsaya za a ce ku shigar da fir'auna da mutanensa mafi munin azaba to wata azaba da ake musu guduwan wa ashiya wata azaba kenan rasu azaban kabari kenan ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suke mawace a dake cikin suratul tauba sadu azibuhum marratayn za mu ɗanɗana musu azaba ya biyu azaba ta kabari da azaba ta yau ma ranar alkiyama daga wai mutum ya sanya tunanin shi kadai shine mahanga ta dalili wannan ba dalili bane akwai abubuwan da naka sallamawa kawai kamar da muka tsawaita bayani a ɗazu-ɗazun nan mana yake cewa wala ya tukfiran na ahla salati wa in asau fa kulluhum ya'si wa dhul arshi yasfa'u mala yake bayyana aqida ahli sunna cewar wala tukfiran na ahla salati kada ka kuskura ka kafirta masu sallah wa in asau ko da sun yi laifi ka ce laifin da wani iya zama kafiri sai ka ingiza mishi kaulasa sai mala yake cewa fa ya asu ai dukkan mutane suna sabu ko ba sa sabo ko a kowane zai ɗaga hannu ya ce shi ma asumi ne eh malaike cewa wa zul arshi ya sahu ai ma'abocin al'arshi ya fi wa yake yi saboda kowa yana sabo idan ka kafirta mutum dan yayi sabo to watan wata rana kai ma za ka zama kafiri kuma wannan ya faru ba wai zai faru ba ya faru farkon fitina jawa da aka samu ta kafirce kafirce haka suka dinga kafirta junansu bayan sun kafirta sahabbai sun zo sun yi gungu sun su kadai to a su din ba suka dinga kafirta juna da wane a ce shi ma kafiri ne da wane yayi a ce shi ma kafiri ne wane shi ma kafiri ne sai ga da su ɗari ne musulmai kadai daga baya kuma suka dawo su 90 daga baya suka dawo su tamanin daga ba su dawo su sittin daga ba sai mutum ya ji ciwo shi kadai ne musulmi a bayan ƙasa dukkan sauran sun zama kafirai wannan ba karamin bala'i bane an jarrabi al'umma sosai da sosai akan wannan mala cewa wala tukfiran na ahalan salat ya kawo nunu tawkid as-saqila kada ka kuskura ka kafirta ahalan Salat. wa in aso kora sun yi laifi saboda galibi waɗanda suke kafa hujja da cewar al-isyan sabo yana kafirtar da mutum da wannan lafazin suka ji saboda ai Allah ta'ala ya ce menene inna arsalna ilaykum shahidan inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunu ar-rasula fa asa fir'aunu ar-rasula sai fir'aun sai fir'aun ya saba ma wannan annabin da aka turo shi ta akhadna wa akhadna wabila saboda ka Allah ta'ala ya amfani da lafazin asa ya saba saboda ka lafazin asa a Qur'ani suka bashi ma'anar mai kenan kafirci saboda ka duk wanda isa ko ya zama kafiri sun manta Allah ta'ala ya ce wa asa adamu rabbahu ta to shi kuma fa lafazin ɗaya ne eh kun yi shiru za su je shi ma annabi adama za su ce annabi adam shi ma abin nan ne su haka malam kiran humanci duk wata kalma ta alkur'ani sai ka bi ta sai ka bi kwakwafinta kafin ka tabbatar shi sa wata ayar wala qarsala kuma Allah wa'adahu idh tuhsunuhum bi idni hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum aka ai sun saba saboda sun saba sun zama kafiri kafirai sun manta ga lafazin al-isyan saboda da ma'ana sabo sabo ne kazin saboda haka malam mutum ya karanci alqur'ani a matata ingantacciya abin da ya shafi kafirta kafirtarwa ba karamin bala'i bane ba karamin masifa ba ce kafirci wana kafiri ne wana kafiri ne wana kafiri ne ba karamin bala'i bane a cikin al'umma ahlus sunna bari min ba su san da wannan ba sauraka da yawa za ga mutum yana cewa shi ahalus sunna ne alhali kuma ba ahlus sunna bane watakila tintirin khawariji a khawarija ba wai na kusa ba na can nesa na sama sama tintiri ne yan khawarija ne isa mala yake cewa wala da ra'ayal khawarij innahu maqalu liman yahawahu yurdi wa yafdahu wala ta'taqid kada ka kudurce ra'ayal khawarij ra'ayin khawarijawa kada kurjihi fa innahu innan shi ra'ayin khawarijawa maqalu wata irin magana ce liman ya hawahu dukkan wanda iso wannan ya ra'ayi ya bi shi yurdi zai kifo da baya wa ya fudahu kuma zai kunyata shine al-irda komawa da baya kaga ba wai ya abudan ba ba wai ya dawo da gaba ba ta baya zai kifo wal mutaraddiya kenan wannan tsihatu haka zai kasance wa ya bahu ya kunyata za a tutse shi ba tare da kiran suna ba tukunace da ɗan gungu ya kasance mana lafazin kafirci a bakin shi kamar lafazin assalamu alaikum ne a bakinka to amma yanzu ina ya kasance malam duba cikin yan tafi ne malam dubu wannan akwai abin da ya kai wannan komawa baya ka duba ga malam ya ce yurdi zai ko zai kifa ta bawa ya fudahu ya kunyata tatsi ne fa malam dan zungu a ce yana tasmini malam saboda kuma wannan ba aqida ce ta ahlus sunna ba ba ta da alaka da ahlus sunna kafirtawa kafirtawa ba shi da aqida ta ahlus sunna kuma ba ta haifowa da mutum da ido wannan littafin da ke gabana sunan shi at-takfiru wa dawabitu kun gan shi a takfiru wa dawabitu littafi ne da aka baje kolin yadda ake kafirtar da mutum yadda kafirci yake su waye farkon wanda suka ɗauki dakon kafirtar da mutane me abin ya kana a kansu ya sakamakon al'amarin ya kasance ka gan shi wani farfesa ne ya rubuta littafin sunan shi ibrahim bin amir ar-ruhaili alhamdulillah rabbil alamin yana cikin malaman da suka karantar da mu a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam da jin karatu ka san karatu ne na na an yi zurfi a ciki kuma ko san me ya karantar da mu arba'un hadis ba wai ka ce wai sahih bukhari ko abin nan ba a'a arba'un hadis ya karantar da al-usul salasa ya karantar da al-aqidatu tahawiyya malam ka ji karatu daga asalinsa to amma mun ji muke wannan duk kananan littafi ne dauko bukhari da muslim ka fahimci wannan ko nan za a zama malam ba inda mutum zai shiga ba babu ta inda mutum zai zama malam ta wannan sai ka bi hanyar da magabata suka bi lalle ilalla malam ya yi kokari a cikin wannan littafin sosai da sosai ina jin kafin wannan littafin kowa ya karanta littafin muhammad nasiruddin albani fitratu takfir dan ka san ahlus sunna ba san da wannan maganar ba kada ka ce ahlus sunna ba sa kafirtawa kai musu mummunan fahimta wannan ba shi bane Allah ta'ala ya cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartajid minkum an dinihi ya nuna lalle akwai ridda ridda kuma shine musulmi ya zama kafiri Muhammad bin Abdullah yana da na nawaqidul islam abubuwan da ke warware musulunci kamar yadda ka san akwai abubuwan da ke warware alwala mutum ga danshin alwala a jikinsa amma a ce je sake alwala ko ma ya gamsu zai je sake alwala to tabbas akwai abubuwan da ke samu mutum dole kuma sai ya sake musulunci kuma mutane abin da suke ɗauka wai maimaita kalmar shahada ita ce za ya sake musulunci a'a barin abin da ya kafa da shi an gano wannan da kyau mutum ne ya yi itikadin cewa tabbas akwai wani abin da ya kai ƙur'ani ko ma ya fi shi dalilai ne ya zama kafiri sun tabbata ya zama kafirin kuma zai ce kalma shahada yana na akan wata akira tashi ya musulunta ko musulunta ba bai musulunta ba don kama ahli suna suna da babi shi ya za zaka ga akwai babu ahkamul murtaddin na gan shi ko a cikin mukhtasar khalil yana nan ciki duk malaman ahli suna sun rubuta babi mai zaman kanshi yana nan a cikin sahih bukhari babi ne da aka gina ba karkace cewa ahlus suna ba sa kafirtar da mutum ko mutum baya zama kafiri a'a akwai hanyoyi da ake za kafiri isa can ya littafin a takfiru wa dawabituhu kafirtawa da rukunan kafirta abubuwan da ke sawa ka'idojin kafirtawa ba haka kawai za ka sha iska duniya ka ce wai duk wanda ya kwana uku a abuja wai kafiri bane duk wanda ya fice kwana uku mana wata biza ce wata wani wuce kwana uku a abuja wai kafiri ne kaga wannan mun barma ce mala nan nan na jin ba a wata uku ba wani yake tambaya ta wai ya halatta a yi sallah da kudin najeriya a aljihu na ce kawo kudin shiga masallaci ke sallah ba shi kenan ba sai ce a'a ai a jikin kudin akwai hotuna hotunan kuma na kafirai ne na ce ai akwai hotunan musulmai akwai murtala sai ce ai shi ma kafiri ne haka ya faɗa na ce hala daga bidda kake ya ce eh na ce a mai wanda <laughs> Allah ya a ah, shi kenan <laughs> na ce hala anta min hirara na ce daga na ce a no wani a ah, shi kenan da yake sallan kawai to wani magana zaka ce da shi malam shi sa muka karanta tarihin bawan Allah nan duk wanda yake bibita karatunmu sai da muka yi darasi guda akan ina yi karatu me karfin shi a ilimi wai kar ka ji aqida ce ta sama sama aqida asalin ta ahlus sunna din ba wai mutum yana sunna yana khawarij ba yana sunna yana shi'a ba yana sunna yana sufanci tsantsar aqida ce ta ahlus sunna in ba ita kake ba to wata aqida kake da ban ba ta ahlus sunna ba saboda kar ka ji cewar wai kana kan turba ce ta sunna malam mutum kaulasa a bakin shi kamar ruwan sha kamar sallama a bakin ka kamar da aka ce assalamu alaikum haka zai ce wani kafiri ne ba mana wannan ba addini ba ne ba akan wannan Allah ta'ala ya turo annabin shi ba sallallahu alaihi wasallam farkon wanda yake da wannan aqidar shine zu khuwaisara wanda yake ita farkon aqidar khawarij dan ya fara ne tun a zamanin manzon sallallahu yana rayu amma ta bayyana a matsayin aqida tana da rukunin imani to sai bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina Ali ya aiko da ganima da Khaibar ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya raba sai zu Khuwaisa da ya miƙe ya ce ya rasulullah i'dil fa innaka lam ta'dil a'udhu billah ya ce ya ma'aikin Allah ka raba daidai kai adalci wurin rabar nan ya manzon Allah kai ka ji mummunan magana mafi munin magana manzo Allah ya ce ala ta'biduni wa ana aminu man fis sama yanzu ba za ku amince mini ba alhali ni ne amintaccen wanda ke sama wa kenan Allah yasa muka ce dalilai akan Allah na sama ba mu bada komai ba ko shin fada ba ni ba kawai dai mun fada abin da ya far sai wata daura in Allah ta'ala ya hada mu ko kuma laccoci masu tarin yawa ko kuma idan sun yi musu sai a zuwa yan kuma sun yadda kenan kowace tuwon gidansu sai umar ɗan khattab ya ce ya rasu yi min izinin fille mai kai ba shi da amfani a bayan kasa sai maza Allah ya ce kyale shi mai hikima a ciki rigan musulmi yake da ita idan aka kashe shi to yahuda za su buga a kafafun watsa labaru su ce ai Maza Allah yana kashewa mutanensa saboda kuma kun shiga ma kashe ku zai ga mutane shi na ma bai kyale su ba yace amma daga tsatson wannan za wasu mutane za su fita manzo Allah sunan ya bada sifofin su yace in kun ga ibadar su za ku raina taku saboda wai su suna tunanin addini suke bi in kun ga sallar su za ku raina taku in kun ga azumin su za ku raina naku saboda za ku ji cewa sun fi kowa iya addini hawarijawa sun kasance in azumi yayi za a sha ruwa rana suke kallo saboda tsabajin guluwi tana fadawa suna shan ruwa ai maza Allah ya ce ta'jilul iftar wai gaggauta shan ruwa kenan waraka Do tana fadawa suna sha in banda khawari da wasu waye sun kafirtar da sahabbai sun kashe sahabbai masu tarin yawa suka biyo ta cikin gonar wani mutum wani ya tsinki wani abu zai ci sai wani ishaƙi wuyan shi wai kada ita in ya ci ya ci haram ya kafirta bayan kafirai sahabbai suka kashe eh eh sun kafirta ne akan kashe sahabbai to bayyana su ya bayyana ne zamanin Ali bin Abi Talib da guguwar ta taso tsakanin Ali bin Abi Talib da Muawiya bin Ali Sufyan zubar da jini yawa sai suka ce ya kamata a sanya mu wannan tukka hanci zubar da jini yayi yawa sabili da haka a samu wasu tawaga daga cikin mutanen Ali bin Abi Talib wasu daga cikin mutanen muawiya bin abi sufyan a haɗu a yi sulhu a fitar da rahoto ɗaya da zai tsage ta buɗe wuta sai khawari suka ce ina ai sun zama kafare ai wannan kafirci ne ya za a yi ga alkur'ani kuma a ce wasu ne za su yi hukunci bayan Allah ya ce inil hukmu illa lillah sai suka kafirta Ali bin Abi Talib suka kafirta Muawiya bin Abi Sufyan shi za ka kira su al-khawarij domin sun fita daga asalin gwamnati musulunci ita ce ta Ali bin Abi Talib an fahimci wannan da kyau domin a aƙida ta ahlus sunna ingantacciyar gwamnati ita ce ta Ali bin Abi Talib an fahimci wannan da kyau ita ce gwamnatin da ke kan daidai ita kuma gwamnatin Muawiya bin Abi Sufyan ta yi ijtihadi ne kuma ta yi kuskure akan wannan wannan shine tsantsar aƙida ta ahlus sunna an gane wannan da kyau saboda ka fahimci a kan wannan saboda me saboda annabi sallallahu ya faɗa hadisin bukhari hadisin muslim cewa taqtulu ammar alfi'atul baghiya kuma ammar yana tare da ali bin abi talib yana tare da shi kaga wannan suka kashe shi sune alfi'a albaghiya kenan mu kai adalci wurin magana wa da qultu fa'dil walau kana da qurba mawaitu bin abi sufyan ijtihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ijtihadi yayi daidai yana da ladana wanda yayi ijtihadi ya kuskure yana da ladana daya ka san ya kai matsaya na ijtihadi din amma wani ba wani bati ijtihadi yana tsammanin wai shi malam ne a iya kwararansa kadai littafi ma yana karantawa yana cewa ba wasani yana cewa ya manto mai wasanin a gida to malam yanzu wannan ijtihadi zai ana bai iya karatu ba ya ce ya masa mai wasalin a gida kaga ai wannan ba batun ijtihadi wannan yayi kawai laifi tafkan laifi Allah ya sauke saboda daga nan suka kafirta Ali bin Abi Talib sai kafirta kowa da kowa aqida ta khawarijanci ta watsa cikin al'umma Abdullahi dan Abbas ita ka musu birki yace ku ku ji tsoron Allah damo ne al'arnab kurege ko zomo da ba wani abu ba da jinin shi bai ta karya karya ba idan aka hada shi da jinin dan adam zomo Allah ta'ala ya ce a samu wasu daga cikin mutane su hukunci ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kun qatalu minkum muta'ammidan fajzaw mithlu ma qatala min naam yahkum bihi zawa adlin minkum yahkum bihi zawa adlin minkum wasu masu adalci daga cikin ku su hukunci ba a ce a dauko qur'ani ba ba a ce a dauko a samu mutum biyu daga cikin ku su hukunci a ciki akan jinin damo Allah ta'ala ya ce a samu wasu su hukunci ina ga jinin mutane an fahimci wannan da kyau abu na biyu ce akan rabuwar aure Allah ta'ala ya ce a samu wasu su hukunci wa in bai shiqaqa bainihima fa ba'thu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahaliha in yurida islahan yufiq Allah bainahuma akan rabuwar aure dan kada aure ya rabu Allah ta'ala ya ce a samu wasu ayoyi daga dangin mata wasu daga dangin miji idan sun haɗu sai su hukunci sama da mutum dubu goma sha biyu suka shiga wannan kungiya ta khawarijanci a daidai wannan lokaci mutum dubu takwas suka yi fatali da wannan aƙidar suka dawo ka aƙida ta ahlus sunna to sauran waɗannan ne fa suka dinga yaɗa aƙidar suka dinga yada ta domin Allah ya jarrabe ku da su ya jarrabe ku da su da idan babu su ba za ku yi wa'azi ku samu lada ba an fahimci wannan da kyau ko daga ka sani wani aƙida ce na kawarijanci mutum ya ɗauki kafirtarwa kawai kamar yadda sallama take a bakin ka haka da mutane mutum yana can a lungunsu ku duba ga ibn abidaw garuruwa goma muka ambata da ya je karatu malamai masu ɗimbin yawa karatu a wurinsu saboda dan ya faɗi wannan magana ba za ka yi mamaki ba amma malam kuma a da da yanzu duk wanda yake da wannan aqidar haka za ka ga shi da ɗaliban shi suke ta cin karo shi da ɗaliban shi suke ta cin karo wata rana ya kafirtar da su wata rana ya kafirtar da malaman shi wata wata rana su ma ɗaliban shi su kafirtar da shi haka abin yake asalin magana kenan sun kafirtar da wani sun kafirtar da wani suka tafi su su kaɗai, su ma zaune suna ta kafirtar da juna sauraka wannan ita ce asalin aqida ta khawarij malai yake cewa wala ta taqida ra'ayil khawarij innahu maqalun liman yahawahu yurji wa yafdahu a darasi na gaba za mu tashi kan aqida kuma ta almurji'a da malai yace wala ta murjiyan la'uban bidinihi ala innamal murjiyu bid yamrahu shi shi ba murji'i wasa yake da addinin shi bayani zai zo gaban Allah ta'ala ya kai mu saboda mutum ya fahimci aqida ta ahlus sunna kallan kafirci ba kira ci ta ahlus sunna ba kuma wannan littafin da ke gabana in har akwai yadda mutum za a yi ya same shi yana da kyau ban sani ba ko ya iso kasar nan ko bai iso ba in har ya nema bai samu ba in ba to shi zai yi wallahi kwara ije fatosta to shi komai za ka yi ala basira bai wuce shafi 400 shafi 362 ba shafi 362 kaga ko da fatusa ne za a yi dibajin nashi kenan ko saboda shafi biyu yana fitowa ɗaya ne ya faɗi aƙida ta ahlus sunna matsala akan takfir wake da haƙin kafirtarwa tukunna ni kawai ni da almajirai na a masallaci za mu sa lasifika mu ce mutanen can sun zama kafirai kowa ne ya zama kafirai don ba shi tare da mu ko kuwa kawai ko ko me mataki me maratib me daga yana ta kafir din ya fito isa na faɗa muku nake muhammad din albani yana da littafi ta kafir haka yace wannan da kyau amma akwai cikakken rahoto da wani ya zo da littafin ba wa'azi shi ya san tafarkin da ake kai ba tafarkin daidai ne ya zo da littafan sai ya ba wani ya ce sai siyar a wurin kuma yana tare da su an gane maganar ya zo da littafan fitinar ta fitinar na muhammad nasu da albani sai ya bayar ya ba wani ya ce sai da littafan a wurin wa'azi shi ba zai siyar ba saboda an gan shi da littafan za a ce ya yi abin nan ka fahimci a tafarki ne ba na daidai ba kai watsi da shi mana malam babu wani wanda zaka ji cewar sai dai a mutu in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda kake ganin shi ma'asumi ne ka bai siffa ta manzo Allah sallallahu ta'ala sallam duk wani wanda kake ganin sai dai a mutu akan shi ka bai siffa ta manzo Allah Allah ta'ala ya ce minan nasi man yatakhidhu min duni man yatakhidhu min duni Allah andadan hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah tsoraka kawai a kan tafarki ne ba ta can tafarki tafarki ne maguzancin tafarki kawai kai watsi da su ka kama tafarki na suna sunna kenan ba wani abin nan ko ba kai ke ba amma ka zo kana babbadanci kawai malam abin da yake daidai shine mutum iwa bakin shi linzami wannan shine abin da yake daidai lalle ilalla an mutum yana da wannan littafi na fitnatu takfir na Muhammad Nasiruddin Albani ya kade mushi kura ya sake karanta shi sosai da sosai domin duk abu da zaka yi kai shi ala basira akan ilimi amma malam kafirtar da mutane mutum ya dauki ma wannan ibada ce ta abadu biha to wannan ba karamin kuskure bane kuma gaskiya jahilci yana haifar da wannan sosai da sosai kamar yake cewa wala tunkiran jahalan sai ya shimfiɗa mu matsalar yi mata shimfiɗa da jahilci domin jahilci ya taimaka sosai da sosai wurin yaduwar waɗannan al'amura waɗansu abubuwan kuma neman suna waɗansu abubuwan neman shahara waɗansu abubuwan neman duniya ga sanin dai ba abin da za ka iya cewa ba wani kuma yana ganin wai ibada yake yi zuhudi ne haka kaga wannan kuma ya zama ruhbaniyanci kenan ifta da uha maka tafi na ha alaihim sai ka za abubuwan ga sunan barkatai ba su da tsafta ba su da kyan gani amma lalle ilalla waɗannan littafai guda biyu fitnar takfir na Muhammad Nasiruddin Albani da wannan littafi at-takfiru wa dawabitu na doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili gaskiya ba karamin littafi bane ya tattauna matsala ta at-takfir sosai da sosai ya warware ta ya fayyace tsakanin zare da abawa da hakikanin takafir din da ka sani ahli sunna fa ba wai ba ka kafirtawa bane na sha maimaita wannan magana shi sa yace wala tukfiranna ahli salati wa in asaw ko da laifi suka yi amma mutum in yi kafirci lalle in ya aikata aikin kafirci aka tsaye da hujjoji shar'a ne ya zama kafiri suka tabbata tabbas ya zama kafiri in ba ga me amfanin abwabu ridda da aka ambata a cikin littafai ahkamu ridda da aka ambata ai ba su da amfani kenan ga aya ya ayyul ladina amanu man yartadid minkum an dinihi wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in tabau aka ga ya nuna akwai ridda ya nuna akwai kafirtawa sura ta akwai gawadu kisa yace a takfiru wa dawabihu da ka'idojin yin takfir din ba wai takfir din bai babu ba amma kai la'akari da ka'ida idan mutum bai san nahau ba yana yin larabcin minti daya sai ya ganshi duk ya zama wal mutaraddi wa tun nasihatu haka nan idan bai samu qawaid na tafsir ba yana yin tafsiri sai ga ya cika ko da labarin su waja su karerai da komai da komai bai san inda zai dinga tantance ayoyin alqur'ani ba saboda komai yana buƙatar qawaid nahwu yana da kawa'id, tafsir yana da kawa'id, hadisi yana da kawa'id, tauhid yana da kawa'id, komai yana da rayuwa kuma tana da ka'idoji da an ba din haka ba tun yanzu kana ta wani ina zaka tafi ce wallahi ni ma ban san ina zan je ba kawai dai na fito ne a ga duk mutum